بسم الله الرحمن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 مسجد العلم لمحمد سليمان رحمه الله تعالى أنا cikin garin argungu da Allah ba da kukin farki ya kada mu samu addu'a tare da malamanmu da alaramunmu da 'yan agajinmu da tijawanmu 'yan da matasanmu wanda yake da sauran manyan manyan wanda da su a nan musamman akwai mai girma doka da kabi akwai mai shiya akwai sauran manyan mutane ta wasu a nan muna yi juna sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna kare ma Allah godiya mu da sarki wanda ya sake haɗa mu yau muna biyu ga wata ramadan Allahu akbar jira annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin shekara 1447 da Allah maɗaukakin sarki ya kaddar yau rana ta zama fara bude wannan karatu na wannan shekara muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da muka fara azumi lafiya Allah ya gwada mana ƙarshen shi lafiya Allah muna roƙonka duka arziki da kake rabo Allah ka raba da mu ya Allah mana roƙonka gafar da kake wa bayan ka cikin wannan wata Allah ya gafarta muna Allah mana roƙonka arzuka da kake rama wa bayan ka Allah ka fara mu yana da yawa wa'anda muka rasa cikin wannan shekara suna da yawa kwarai da gaske da gaskiya akwai yan kwamitin mu shine mai girma magajin gudunun alwata alhaji lawal na kan ba Allah ya gafarta mishi bara ya yi zuwa wannan majalisi a nan cikin wannan masallaci bana kuma Allah madaukakin sarki ya amshe shi muna fata Allah ya gafarta mishi da sauran bayan da muka rasa cikin wannan shekara Allah bai kafa da rabar madan ba mu da muka gani kuma Allah ka sa da mu za a arewa mai da jama'a ku gani Allah ya kaddai ainihin masallaci an sace masallaci shi fida masallaci ya koma sabo muna fata Allah ya saka da alkhairi wayannan ayyuka da mai gima doka da ke ke yi ubangiji Allah ka amsa mu da mu da shi duka Allah ka ba mu aljanna yan uwa musulmi kamar da kuka sani Ramadan wato wata ne mai cike da albarka da alheri duk wanda rayuwa ta gani to ya gode ma Allah kun gani ana dab-dab da shigo ramadan Allah ya amshi wasu mutane da yawa Allah bai tafasa gani ba to mu da muka gani mu ribace shi mu kama da shi. ba mu sani ba da mu za a kare ko ba da mu za a kare ba Allah ya sa da mu za a kare kuma ba mu sani ba ramadan na baɗi da mu za a yi kuma Allahu a'ala ma fatan mu Allah ya sa baɗi da mu za a yi mutum koshin lafiya da alheri bayan haka yan uwa musulmi ramadan Allah yana bude ƙohohin albarka da rahama Allah yana bude ƙohohin aljanna Allah yana gafarta wa bayi kullun duk sanda aka sha ruwa Allah yana gafarta wa bayinsa da yawa ka roƙi Allah maɗaukakin sarki ya saka ka cikin wa'anda Allah ya gafarta ba Allah in ya gafarta mutum bai fasa ba ba irin bil'adama ba ne wanda in yi ma gafara ko in yi ma alheri na ita ya Allah in ya rubuta ta cikin gafartacci to Allah bai canza ba to kuma kullun Allah sai ya gafarta wa bayi da yawa Allah sai ya san ku roƙi Allah ya sa ku ciki mala'ika zuru yayi wasu addu'o'i guda uku masu zahi manzon Allah ya ce amin maza Allah sallama ya ce amin ya hau mumbari ya taka daya ya taka biyu ya taka uku a jiyar da amin amin amin bayan ya sauko sai sahabbai suka ce ya rasu da mun ji kana cewa amin bai faru bai ke faruwa ne sai ce mala'ikan min ya zo min ya ce duk mutum da aka ce ramadan ya zo ana daya Allah ya yanta bayi da yawa daga mutu zuwa aljanna ya rana ta biyu kuma Allah ya sake yantawa har ramadan ya kare duka bai shiga cikin waɗanda Allah ya gafarta masa ba mala'ika zai ce wannan mutum Allah ta turbuzar da hanci ne wasu malamai suka ce ana ne Allah ya ɗaya mai albarka maza Allah ka ce amin maza Allah sai ce amin haka wannan addu'a tana da haɗari ƙwarai da gaske a ce mutum ramadan ya tsaya to ana ɗaya ana biyu bayi ana gawarta muku ha a ce biyu uku ha a kai ramadan nan ta an suɗe ba ka shiga cikin waɗanda zai yi aikin dafa ba ba kai sallar tarawihi ba ba kai karatun ƙwa'ani ba ba kai azhar ba komi ba kai ba har ramadan ya zo wuce wannan mutum an sun buzar da hajji ne saboda jama'a ba kama cikin manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisi al-Qudsi Allah ya ce duk aikin da bil adam kai dashi ne kullu amal ibn adam lahu illa tawba duk aikin da adam ke yi nashi ne shi ake ba lada in banda azumi Allah ya ce fa innahu li azmina wani wa ana ajzi bihi ne ke sakayya da azumin da wanda ke azumi ji Allah saboda ka ya ku bayin Allah ku ribanci azumin kada mutum ya bari sabon Allah ya bata bi azumi wanda Allah ya fara cikin wani hadisi rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa ju'u wal afash ya so dama ake samun mutum ne azumi amma bai lada komai ga azumi dai in banda yunwa da kishirwa kawai su ɗaya yin nan me ke kawo wannan shine mutum na azumi amma kuma wasu abubuwan da ya kamata ya bari bai bari ba muna kira ga jama'a su tsoron Allah maɗaukakin sarki su mutunta azumin su ana son mai azumi ya kama da mala'iku su mala'iku ba su ci ba su sha bautar Allah kawai suke to ka kai ma kai kama da su ba ka ci ba ka sha da rana ka yi kama da mala'iku ke ka kaba ma azumin ka cika shi da ayyukan da'a ka rage wasu maganganun da ba su da kyau duk su kalaman da ba su da kyau ka fasu azumin ka zama lafiya muna roƙo Allah subhanahu ta'ala. Allah madaukakin sarki ka ba mu iko ya azumin da cikin koshin lafiya Allah ka wadata mu sannan a ƙarshe muna kira da masu hannu shi su taimaka wurin ciyar da bayan Allah wallahi masallatai na lura mutane suna bukata abinci na lura da masallatai mutane suna bukata abinci na ga wani masallaci an kawo abinci bai isa ba wasu masallatai maku ku kawo baya ba bayan Allah su taimaka sai abinci su kawo don masu buɗe baki wasu sun buru gidajen su zo su masallaci su samu abinci ba samu ba yana da kyau a kula da irin wannan sunna ce wadda idan ka je masallatai za ka ga ana kawo abinci to inda aka yi ana kawo kunu ana kawo kosai ana kawo ruwa ana kawo abin da ya wuce wannan yana ƙara wa masallaci mutane dama ana son a samu mutane son zuwa masallaci duk wanda ya zo masallaci ya samu lana kuma ya samu abinci manzon Allah ya faɗa cikin hadisi man faqara sa'iman falahu mithlu ajrihi duk wanda ya buɗa mai azumi baki Allah zai ba shi kwatankwacin ladan mai azumin nan min gaira an yankuta min adrihi min adrihi shay'a ba ta da kai mai azumi rigima ma bi daga cikin ladan ka ba saboda ka wanda ya kawo kunu da wanda ya kawo kosai da wanda ya kawo ruwa duka Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi Allah ka an samu ayyukan insha Allah ta'ala kamar yadda karatu mai gabata mun kwana aya ta 82 a cikin sotu ali imran sura ta uku yau za mu tashi aya ta 83 insha Allah karbaka Allah bismillah بسم الله الرحمن dai kamar yadda kuka gani Allah ya yi taima bani Isra'ila Yahuda da Kiristoci bayanai iri daban-daban Allah ya saukar da ayoyi daban-daban ne musu bayani sai Allah ya ce afa gaira dinin lafi ya bugun yanzu su Yahudawa da Kiristoci wani musulunci za su rika addini saki addinin Allah su kama wani addini haka za su yi afa gaira dinin lafi ya bugun yanzu wani addinin Allah za su nema ya zama addini gare su yahudawa walahu aslahu man fi samawati wal ard alhali duk halittun da a cikin sama da kasa suna bi kauya da Allah amma su ga suna yan tsaro yan kadan suna kauce ma addinin musulunci tare da Allah madaukakin sarki ya musu ni'imomi daban-daban walillahi istaslama wa qada wa qada ahlus samawati wal ard duk halittun da a cikin sama da waɗanda a cikin ƙasa suna miƙa waya da Allah sun duka ma Allah maɗaukacin ke nan don su yahuda da sun kauce sun ƙi ba su kika ma Allah da komi ba halittun da a cikin sama sun yi su yawa na ƙasa sun yi su yawa saboda ka in ba su bi Allah waɗanda suka bi Allah sun yi su yawa ba su rage Allah da komi شيء سيأتي وله أسلم من في السماوات والأرض وله أسلم من في السماوات والأرض طاعا وترما وإليه يرجعون الله مطلوك جنسر فيه شيء جو حال السنة أسكين سمع دكرة سنة دوب أوقع الله سنة ميك أويا قال الله أو أن وكرها أسمع سنة ميك أويا دي يدرس في الدعوة wa kana akwai masu mika waya ga Allah tilan dole da'iina wa mukrihin imamu qatada yace almu'minu asla wa qa'iran shi mu'mina mika waya ga Allah ne mai da'a wal kafiru aslama karihan shi kuma kafiri na mika waya dole haitu la yanfa'u zalika yayin da wannan ba zai amfane shi ba imamu ibnu kafir Allah shi masa rahama yace shi wanda an mu'mini yana miƙa waya ga Allah da zuciya ta daga bare baki daya shi kuma kafiri yana miƙa waya ga Allah tilas karkashin rinjaye da Allah madaukakin sarki ko kana so ko ba ka so ka ci abinci haka Allah yi in ka ga dama ka saurayi ka ce ba ka ci abinci ka gani in baka mutu ba kenan ci abincin da Allah madaukakin sarki ya sa kai dole na ka yi shi sannan in ba ka duka ma Allah inuwa ka tana duka ma Allah sannan akwai abubuwa dama waɗanda Allah ya azaka a kai ba kauce musu kenan ko kana so ko ba ka so dole ka duka wa Allah amma musulmai suna miƙa wuya ga Allah cikin da'a da jin daɗi da murna shi kuma kafin yana duka ma Allah tilas dole sai Allah ya ce wa ilaihi yurja'un kuma zuwa gare shi za a mai da su idan aka mai da su ratashin kiyama za kuwa Allah bayani wanda ya miƙa wuya ga Allah cikin jin daɗi Allah zai mutunta shi shi ku wanda ya ƙiya shi ku zai gane kure ne su ne yau a halin kitabi ke sau daga jama'a wannan aya ta karantar da mu idan ka ga a halin kitabi suna wa Allah tsageranci kai musulmi ka miƙa waya ka miƙa waya da Allah cikin da'a da jin daɗi ba tare da a samu matsala Allah ka shigar da mu gaba sai Allah madaukakin sarki قل آمنا بالله وما cikin sarki ya sani cikin bayi ne akwai wani ba su miko zuwa gare shi daga cikinsu akwai yahud da nasa sun tsimi ka wuya ga Allah to yanzu kuka musulmai sai Allah ya ce kul amanna billahi ya rasulullahi ka faɗa ka ce mu kam mun yi imani da Allah mun ba da gaskiya da Allah wa ma unzila alaina kuma mun ba da gaskiya da abin da aka kawo kamar shine Qur'ani ay qul ya muhammad anta wa ummataka an sa wa ummatuka ka faɗa ya rasulullah sai da al'ummarka amanna billahi wa bil qur'anil munazzal alayhi mun yi imani da Allah ko mun yi imani da qur'ani da aka saukar muna wa ma unzila ala ibrahim ko mun yi imani da abin da aka saukar ma annabin Allah ibrahim wa isma'il ko mun yi imani da abin da aka saukar ma annabin Allah isma'il wa ishaq da abin da aka saukar ma annabin Allah ishaq wa yaqub da abin da aka saukar ma annabin Allah ishaq wal abbas annabi yaqub da kuma sa kuma jikoki ya'ya annabi yaqub amanna bima unzila ala haula'i mun yi imani da abin da aka saukar ma waɗannan manzannin baki daya min as-suhufi wal wahyi na daga takardu ma'ana littafai da kuma wahayi daga Allah wa ma utiya Musa wa Isa kun mun imani da abin da aka baiwa annabin Allah Musa da Isa na at-taura da injila mai yadda su wan nabiyuna min ba'di min rabbihim ba mun yi imani da abin da aka baiwa annabawa daga wurin ubangijin kenan mu a aqidan mu yarda da duk abin da aka so mu annabawa ba baki daya amma ka ga su daga cikin miyagun aqidun su ba su da abin da aka sauka muna ba kaga nan muka samu banci ita kuma a aqida ta musulunci da zaran baka da annabi guda ba dukkan annabawa baka yarda da su ba idan ka tsare ta annabi guda dukkan annabawa ka tsare ta su ba baki daya shi yasa aka san mutum in zai imani ya yi imani baki daya kada ya ware wasu ya tiyar su su bai da su la nufarriqu baina ahadin min ba mu rabewa tsakanin ɗaya daga cikin su la nu'minu bil ba'di wa nakfuru bil ba'd ba mu yi imani da sashe mu kafarta mu sashe kama fa al yahud wa nasara kamar yadda yahudawa da kafir suka yi bal nu'minu bil kulli muna imani baki ɗayan su wa nahum lahu muslimun kun mu ku mika waya muke gare shi Allah ubangiji guda mukhlisuna fil ibati muqiruna lahu bil uluhiyyati wal rububiyyah la nushriku ma'ahu ahadan abadan ba mu yin shirka da Allah tare da wani mutum ɗaya har abada saboda ƴan uwa mutum kun ga wannan shine aqida ta kwarai yanzu yadda iske bai yahudi cewa ka bida ne annabi muhammadu ba kirista ma ta ka ja ta bida da muhammadu ba bal ma suna cusa mabiyan su kyamun Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam amma mu an ce mai imani da annabi isa mai imani da annabi musa kan mun yi nan na musamman wani tsakanin mu da su sun kura ta kin kiyama za su an tambayoyin su Allah ka babu ikon gane ba to ba sai Allah madaukakin sarki ya ce wa man yaqdir ghayra al-islam yan uwa musulmi Allah ya ya zaɓi mutunci da shi ne addini guda shi ɗaya na za ka yi kace gaba Allah da tsira duk wanda ya saki musulunci ya kama wani addini ko mai kyawu da yayin ba shi na Allah makwakwakin sarki ya ce wa manyan ba ta jagayar Islami dinan duk wanda ya nemi wani musulunci ya zama addini gare shi duk wanda ya nemi wani musulunci ko wani addini na a duniya ko yahudanci ko kiristanci ko wani irin addini kan nema, ka kama ka saki musulunci sai Allah ya ce falan yuqbala min har abada Allah ba zai karba shi Allah bai su musulunci dai Allah ya ta yi kuma yadda Allah ba daukakin sarki ce inna dina inda Allah al-islam inna dina inda Allah Allah ba ɗaukakin sarki ya ce lalle addini karfaɗe yardadde a wurin Allah shi ne al'islam musulunci shi na za a yi Allah shi kafa shi yasa a kan kullum mutum yawa ya gari ya binciki musulunci shi na nan gobe na domin maza Allah ya faɗi akwai waɗanda in sa ya ta waye suna kai da su da ɗan abin duniya ɗan kaɗan wani kuma sai ce ya yi kayan sa ya tawa ya sai da addini cikin dare ya sai suwa ya ashe kudu Allah kada ka samu cikin su son abin duniya ka sa mutum ya sai da addini yanzu misali kaga mutum da ya ce wurin baɗe baɗe ne aka ba shi wasu abubuwa ya amsa ya tura su. ya sai da addini abin nan da za a baka ya raba ka da addinin to biya an ne abin da za a baka ya raba ka da addinin ka ya da amfani shi yasa a duniya ba ba da da irin addini kana iya ba da koyi baka ba da addinin ka don shi addinin ka shirya umarni gobe kiyama da ka mutu addinin ka zai umarni wanga jiki da ka gani in bai addini ba lafi ya wahala duk da mutum ya ji a duniya kwana guda cikin kabari inda mutum bai addini ba a samu matsala shi yasa kana ganin koyo shi addini na musulunci na kwatanta maka ka tsaya kai addininka tsakaninka da Allah kakka hada addininka da komi ana rabuwa da kowa saboda addinin uwaye ana rabuwa da su in ba su bi addinin ba iya ana rabuwa da su in ba su bi addinin ba mace komi kyawanta kana rabuwa da su in ba su bi addinin ba kuɗi komi yawon su in ba na ƙwayana ba kana bin su kai addinin da to jama'a bina za su sa da addini babu abin da ya kama da addini saboda in yanzu kan mutu yau to gobe gaban Allah shi ne cike Allah ba ɗaukakin sarki ya ce wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu duk wanda ya nemi wani mutunci zama addini gare shi mutunci bai yi mai ba to sai Allah ya ce har abada ba a karba gare shi Allah bai so kuma wa huwa fil akhirati min al khasirin shi alaka cikin masu hasara ta uku ya da yayin hasara in ba ta musulmi Allah ba ku ikon ciyar musulunci shi yasa jama'a idan mutum ya mutu sai a diba akwai musulunci ko ku in ba musulunci ya sallah ba ya mai ba wallahi idan mutum bai da musulunci ko sallah ba ya mai to wa zai ba sallah su ba ba aka sai hada gado kan bari ba a komi da shi to da ba ka da musulmi musulmi ba ba a kai ka ba a kai ka makabartar musulmi sai a kai ta wuri a turbe ka saboda min saboda ba ka da musulmi al-islam shi yasa mutum ya san wata ba musulunci ne wallahi jama'a yanayi ya shigo yanzu a cikin wani yanayi akwai barayin musulunci mutum ya lallabe ka ka da mutuncin wai kana siyasa kana sarauta wai ka kun shiga ka yi kyau kana zuwa kana dubaru ana hada ka da aljannu wallahi mala ya fara duk abin da za a baka duniya ka ba ta mutunci Allah ka ba mu kuke a mutuncin ku Allah ka kai mana bukun da kwafi Allah ba ta kwafi sarki imani kuma da bayan lalata shi na Allah ya ce kai fa ya haɗi Allah ƙauma ta yaya Allah zai shigar da wasu mutane kafaru ba da imani da sun kafata bayan imani su da musulmi ne da suna da imani amma da ba su ka birkici kafa akwai rashin rabo in Allah ya rubuta mutum rashin rabo ko ya shiga mutunci yana ita akwai wani mutum garin ka da yin musulunci da basarki musulma ya sai musulunci amma wallahi daga baya sai dole ya burki ya dawo kirista ya kafar saboda ka duk mutumin da ya shiga musulunci ya kuma su ya yi hasara shi na Allah ta'ala ya ce fa ya hadin lahu ƙauman ta yaya Allah da shigar da wasu mutanen da kafaru ba da imanin sun kafa ta bayan imanin wa shahidu annar rasul haq kuma sun shirya cewa lalle annabi manzo Allah gaskiya ne ba da an ja'ahum shawahid bayan shaidu sun zo musu wa wadaha lahum al-haq kuma gaskiya ta bayyana gare su anna muhammadar rasul cewa annabi muhammadu manzo Allah ne bayan haka wada'ahum al-bayyinat kuma hujjoji bayyana suka zo musu جاءتهم المعجزات والحجج البينات على صدق النبي صلى الله عليه sun zo تزوك بينا النور da mu'jizoji akan gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da kuma sai yi imani sun kai da sun shiga sun kai da ba ta sun shi mutunci ba guda gare in ka shiga to akwai kowar hita da yawa mutum na iya hita kofi da dama to Allah ka taimaka mana Allah ka samu cikin abin mutunci ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu ya kuma ku imani udkhulu fi silmi ku shiga a cikin musulunci ka fata baki daya zuciya guda idan kuka shiga musulunci ku da zuciya guda wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan kada ku bi zambiyoyin shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan saboda shi shaytan innahu lakum aduwwun mubin shaytan gare ku makini bai nakiyaya adawa da ku da saboda haka shekan na son ya raba ta da musulunci ya bi hanyoyi daban-daban yana isa ta sabo ya sa ta kai bid'a ya hana ma wasu abubuwa ya sa ta nauyin jiki a ƙarshe sai ya sa shirka da Allah ce ka yi abin da babu komai kana musulunta da baya shi yasa Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna ya ayyuhal ladina ladina amanu ya kuma ku imani ittaqullaha ku tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah hatta tuqati ikanin jin tsoron wala tamutunna kada ku yadda ku mutu illa wa antum mu'minun sai kuna musulmi kada ka yadda kuma zikara kalmar shahada kana la ilaha illallah muhammadu rasulullah da rike mutuncin ta a hankali ta na kana samu kafo da shi ko mai talauci ko mai tsananin rayuwa ko mai rashin lafiya ta rike addinin kana ganin wanda rashin lahiya ya kama su ayyabu dan magani ba a samu ba sai a kauce ma hanya da sai a wani malami kan gari kaza ina ba da magani da ya fi ji a ce sai an yanke zaka wannan jinin a samo shi a yi kaza Allah ya bada da yawa daga cikin mutane sun rabu musulunci su wanda da a ce a ai abin zai sai an samu kasa kawan mu ne sai an ka abari yawan dole sai an yi karka da ka da ana irin bokanci ya shiga wala ta mutum na illa wa an tun muslimu kada kada ku yadda ku mutu sai kuna mutu mutuwanci shi na za a yi a shiga aljanna in babu shi ba shiga babu certificate akwai hadisi da baka wanda maza Allah ya bada labari wani mutum ya zo za a yi mai hisabi sai aka ɗauki ya duka littafai da sabon Allah duka mujalladat manya manya da duk ya suka so ba Allah amma sai aka irki suna da wata 'yan karama aidika 'yan gare ta an rubuta la'ilaha illallah muhammadu rasulullah ita wannan 'yan takaddar ga jikinta an rubuta la'ilaha illallah muhammadu rasulullah to sai ya zan ita wannan takaddar ita kadai take da kalmar shahada sai aka to aka aza da skeli da aka haɗa da kiri na Allah maɗaukakin sarki sai ya zan kalmar shahada ita rinjaye duk wa'ancin zunubai baki ɗayansu shi zunubai sun kai mai yawa amma kalmar shahada ta rinjaye ta sa duk bi na shi Allah ya yi kenan abinda aka so a gaya mana cewa wallahi kalmar shahada ita kaɗai tana iya ceton mutum gaban Allah amma in babu ta wallahi malam mutum da zai gaba فاعلم maɗaukacin sarki ce wa alam ka sani annahu la ilaha illallah fa'alam ka sani mana kai ilimin sanin la ilaha illallah ta wannan kalma ta la ilaha illallah ka sani cewa ita ce kalmar da ya kamata musulmi ya rika ta kalma ce wadda ya kamata musulmi a tsaya cikin zuciya ta yi komi haɗari komi zahi ko kashe kaza a kan kalmar shahararka a ranar tare da amma wallahi wasu mutane sun rasa kalmar shahada saboda abin duniya akwai ɗan siyasar da ya ce sai da ya kashe mutum uku kayan kayan kai kujera sai da ya kashe rayuka uku sun mutu sannan ya kai ga wannan kujera ai kaga in gadi ba za ka ga dalili ya gwada tsahi an kai hmm. don ka yi tsahi ka ci kujera sai ne kujera shekara nawa ko ka ji ba shekara takwas sai an yi hudu a sake zaɓe in ka ci ka wuce in baka ci baka an baka ka riga kawo da ke saboda ka muna kira ga musulmi wallahi su rike kalmar shahadar shi abin da ya kamata musulmi ya rika har ya koma gaban Allah

ولا هم ينظرون sina can Allah madaukakin sarki ya ce wallahu la yahdil qawmal zalimin Allah bai shiga da mutane azzalumai don da azzalumi ya dauke bauta ya azama wani ya dauke bauta daga wurin Allah ya azama wani ya yi zalunci Allah bai shiga da mutane azzalumai Ina shirka la zulmun azim shi ne Allah madaukakin sarki ya yace ulaika jazaohum wa'annan mutane sakamakon su anna alaihim la'anatullah lalle akan su akwai tsinuwa ta Allah akwai ɗiba albarka daga Allah madaukakin sarki wal mala'ika da kuma ɗiba albarkar mala'iku mutumin da ya gane addini yayi addini daga baya bari ya kafirta to Allah ya tsine mai albarka sannan bayan haka nan mala'iku Allah sun tsine mai albarka wannan sai ajma'in ko mutane baki ɗayan sun tsine mai albarka kenan shiga mutunci a hita inuwar albarka mutum ka samu shi yasa mutunci yace duk wanda ya shiga mutunci ya hita a kashe shi duk mutumin da ya shiga mutunci da bayan hita an ce a kashe shi ba a bukatar shi Allah ubangiji ya kare ku shi na Allah faɗaukacin sarki ya ce khalin na fiha kuma in suka shiga cikin inuwa suka shiga cikin azabar Allah to wa'annan mutane za su dawoma cikin abada ba a shi daga cikin abin da ka sa a dawoma cikin wuta shine a mutu babu musulunci duk wanda ya yi rashin sa'a ya shiga wuta babu addinin musulunci wallahi malam ba zai hita ba ya shiga kenan ha abada ita abada tashin hankalinta babu lokacin da ta cikinta Allah ya kare mu jama'a wa'annan ayoyin su ne mana gargaɗi da wa'azi wallahi mu rike musuluncin mu kada mu yadda wani abin duniya ya samu ra'adi da musulunci kana ganin wani lokaci mata sauki gare su ga boka ya su juya su sai ga boka ya samu amma ta yana karkatar da su akwai wanda ta bai da bai yanka da kai ne amma in za a yi babu ko ba da kudi a ce a yi da wanda ya yi da wanda ya sa an kai duk guda ne da wanda ya bada kudi a sai zakara a yanki da wanda ya bada kudi a sai bunturu a yanki duk zunubin su guda da wanda ya ce yankan da kai duk guda mutumin da ya tafi wani mu in ba ka zuwa ka bai mu mutai hmm. amma ka ba mu tafi. zanen ka ba dama an ka duk abin da an kai da hannun ka an kai kai na an kuma saboda ka jama'a musulunci ya yi komi Allah ka kiyaye mana mutunci sai Allah ba ɗaukacin sarki sai la yi kwarfa an mula azabu la yi kwarfa an mula azabu wa la wurin Allah ya ce wa'annan mutane ba a sauwaka musu azaba ba a sauwaka musu azaba kullum azaba hawa take wala hum yanzuru ko ba za a jinkirta musu ba a ce ba za a jira kaɗan a rage musu ba za a rage ba Allah ya kare mu sai Allah ya ce illal na tabu illal ladina tabu min ba'd zalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim sai Allah ya ce illal na tabu sai wanda suka tuba min ba da zalika bayan wannan sun yi kafirci da bayan sun tuba wa aslahu suka gyara aikin suka bar shirka da Allah madaukakin sarki fa inna Allah ghafurun ka Allah mai yawan gafara ne kuma Allah mai yawan rahama duk mutumin da aka samu da ya shiga wasu abubuwan da ba su da kyau da baya ya gano ya bari to Allah yana gafartawa saboda ka Allah ya bude kofar tuba ga duk wanda ya shiga wani laifi wanda a babba da ƙarami Allah yana gafartawa saboda haka ana yana da kyau mai zanka ya suna dawo ba a san mutum ya shiga duhu kuma ya zama ne can ana son mutum ya dinga yana dawo Allah ya gafarta muna wato ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum Allah madaukakin sarki yace wa tubu ila Allah jami'an ku tuba zuwa ga Allah baki daya ayyuhal mu'minun ya ku mu'minai la'allakum tuflihun don ku samu barawa kenan Allah madaukakin sarki na gafarta wa bawan da ya tuba kanin ya mutu Imam Malik rahimahullah ta'ala ya kawo hadisin wani mutum da yayi sabo yayi sabo yayi sabo rashin lahiya ya kama shi na ajali sai ya kira iyali ne ya musu wasiya ya ce masu kun gani nan suka ce eh wallahi rashin lahiya ga ina ganin da wahala in tashi dukkanin alamomi na gansu da wahala in tashi zan bar duniya ne amma ina son don Allah in mutu kada ku yi kabari idan nan mutu ku hasa wuta ku kone ni idan ku kone ni wannan habbi sai a raba biyu rabi a zuba cikin teku rabi kuma a shaƙe ga iska ina ganin in haka na bace ma Allah tun da rai ne gaba ne ya haɗi ya san akwai haɗuwa da Allah kuma in sun ya haɗu da wannan laifin wallahi ya shiga uku ai wannan bawa Allah ba a jima ba sai Allah ɗauki rayuwa bayan ya rasu dama wasiya ta yabbai sai aka aka hasa wuta aka kone shi da aka kone shi sai aka raba haɗi biyu rabi sai aka shaƙi da iska rabi kuma sai aka zuba cikin ruwa ana gama yin haka sai Allah ɗaukacin sarki hada haɗa shuri guda Allah ya tara shi Allah ya tayar da shi ya magana da shi me yasa kasa yi ma haka yace ya Allah jin tsoron azabar Allah na san na shiga uku in ga da kai sai Allah ya ce na ga wata ba malamai suka ce wanga mutum wa zuciya ta karaya ka hanyar mutu zuciya ta faɗa mai cewa gamuwa da Allah da wannan laihin haɗari na wanda a fa to yadda da wannan ana gamuwa da Allah Allah zai ba shari'a gurgudun laika kasan baka da gaskiya to wannan siyasa Allah madaukakin sarki ya gawa sayo baki daya shi sa yake cewa illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim sai Allah ya ce innal ladina kafaru ba'da imani. innal ladina kafaru ba'da imanihim thumma zadu kufran lam tuqbala tawbatuhum wa ulaika humud dallun Allah ta'ala ya ce innal ladina kafaru ba'da imanihim lalle wato kafirta bayan imanin sun mazdadu kuma sake loda wani kafirci bayan wani suka yi nazalar fil yahudi wannan aya saka dangane da yahudawa kafaru bi isa sun kasa cima annabi allah isa ba da imanihim bi musa bayan sun imani da annabi musa su yahudawa sai da annabi musa annabi allah ne amma da annabi isa ya zo kafirci ba da shi ba ka kafirci ne sun mazdadu kuma sun sa ƙara loda wani bayan suka yi haisu kafaru bi muhammadin yayin suka kafin cewa annabi Muhammadu da kuma Qur'ani kafin sun sake da kafin ga kafin cewa annabi Isa ga kafin cewa annabi Muhammad sau kuma ga kafin cewa Qur'ani ba shi yasa Allah ta'ala ya ce lan tuqbala tobatu har abada Allah bai kafa tubar su ai la tobatu hun Allah bai kafa tuba gare su ma a aqabu Allah mutu suka tsaya akan kafin, sai Allah ya ce wa ulaika humud dallun wa'annu su fatattu in kana al-kharijuna an manhajil haqq ila tariqil gayy wa suka fita daga hanya ta gaskiya zuwa ga hanya ta fata Allah ya riga ya gama da su shi yasa kafirci ba annabi Muhammad bai da sauki ko kada ko addinin da musulunci haka inda kafirci ba annabi Muhammad an samu matsala to akwai wasu mutane ba su kafirci ba annabi Muhammad amma kalaman sun gwada cewa ba su dauki annabi Muhammad da muhimmanci ba akwai wani mutum da ji ce yace wallahi ko annabi Muhammad ya tafi daga kabari ne ya taho Kano ce su bari ba su bari kaga wagga magana ta gwada ba san daraja annabi Muhammad ba waye ce abinda aka ko ya tafi da Kano ya da tsaro da Madina da kabarin da ke ya taho Kano ya ce ka bari ba ka bari kaga ya gwada bi ke san daraja ne inda ka yadda annabin ka ne duk abin da ke kai kana yi sun sahabar suka yi za a nema wani farko masu duk abin da su suna yi har suka bar duniya masu imanin kwarai har yanzu ga idan aka ce su bari suna bari idan manzon Allah ya ce ku bari suna bari alama ka imani a nema wani kesa shi amma na kalamin da aka ce da'atu fi ma amara yi mai da'a ga abin da ya umarni manzon Allah ya ce ai da'a kai sannan barin abin da ya ce a bari wa tasdiquhu fi ma akhbara da kuma gaggata abin da ya bada labari amma kana ganin wasu mutane ana ce musu manzon Allah ya ce shi kai wallahi kam ni dai malam wane ta ga matsala to yanzu gurin gumi yanzu mun samu wasu mutane su ba su yi magana manzon Allah ba gaba ɗaya suna aka bala'i da cikin social media cikin Najeriya ashe su Najeriya ga suna da masu gidajensu akwai turkiya akwai pakistan manya-manyan 'yan kalaka su duniya ba musulun da hadisi ba ka ja musu hadisi ka ce kala rasulun ba sai da wannan su ne kur'ani ɗaya a da kur'ani ta ga matsala ke shin addinin ka ta hannuwa ka same shi to ka ce ba da kai zama magana ce sannan shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka aiko shi da ƙura'ani haka ɗaya ya to ɗaya miƙa masa haɓe da su karanta ni ban jiwa kofi an aiko shi aka ce shiwa mutane bayani wa anzalna ilayka dhikra tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun saukan ma da qur'ani don kawai mutane bayanin abin da aka sauka musu shin jama'a don Allah akwai bayanin da ya kai bayanin manzo Allah a qur'ani babu hadisi ya tabbata cewa cikin ramadan kullun sai mala'ika ya sauko sun yi zai kun ƙura'in da manzo Allah wasallam sai ya karantar da manzo Allah ga abinda Allah ka nihi da aya kanar da aya ka to mi Allah hin manzo Allah ya yi bayani da kai to jama'a kun ji abinda Allah ka nihi ga aya kanar aya ka to mun za ga dai mutum ya fi jira sai ya zamni bai da hadisi ba to amma kuma shi ya gudu ƙura'in da ya fassara da yake ya ce muku maganar manzon Allah ka ku doge ta amma shi tashi zai muku ɗauka don Allah jama'a da magana ce da magana manzon Allah wajen tahi to ya ce muku ka ku ɗauki fassarar manzon Allah ku doge tashi da me ya gani ke. na an cikin Najeriya gaba ana ana dama da su ubangiji Allah ya kare saboda ka jama'a wallahi mutum zama lahiya ya rike shiryen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ba tofacin sarki ya ce wa ula'ika humud dallun waɗansu ne fatattu sai Allah ya ce illal ladina kafaru innal ladina kafaru wa matuhum kufar innal ladina kafaru wa matuhum kufar falan madaukakin sarki ya ce innal ladina kafaru lalle wa su kafirta wa matu kuma suka mutu wa hum kufar suna kafirai kafaru sun matu al kufri sun yi kafin da kuma suka mutu a kan kafirci wa lam tubu kuma su tuba ba suka mutu wa huwa amun fi jami'il kuffar wannan aya ta game dukkanin kafirai duk wanda ya mutu da kafirci bai musulunta ba sai Allah ya ce idan ya tashi gaban Allah falan yuqbala min ahadihim mil'ul ard har abada ba a karban madayan abin zai cika kasa zahaban da zinari wala da bi kura sai fasa da shi idan mutum ya tashi gaban Allah yana kafiri ya mutu duniya yana kafiri ya ce gaban Allah inda zai cika kasa da zinari ya basuwa ya bar shi kai ne Allah ba zai amfana Ka ganin duniya dullahin mutum in yayi shi inda akwai kayan aiki zama ana an ko ba alza wata iyaka wanda ya laihi dumu-dumu amma da yake akwai kayan aiki yanzu na an ka wance ka sa yawon ku da duniya ke amma wallahi ran tashin jama'a duk mutum da ya mutu da kafirci in zai cika kasa da zinari ya ba kowa amsa ba za a amsa Allah ba zai amsa shi a hadarin kafirci duk da kin ganin kana da huska ga wani wallahi ran ta gaba da shi bai shi nufar komi bai ba kariyar komi ka bi Allah shi ne zama lahi kawo. sai Allah ya ce wala wifta da bihi ko da yayi fansa da shi lan yuqbala min ahadihim fidyatun ba a karba daga ɗayansu su wata wata fansa wala wifta da bil al-abd zahaban ko sai fansa da abin da ke kasa zinari amma kana gani yanzu zanen mutum yawan lanyi ko mai girman lanyi ne da ya shiga ya ga alƙalai sai a kashe magana ya kawo kuɗi ya iza mutu cikin sai a kashe magana saboda saboda sun ga kayan aiki sai umarni sun fanshi kansu da abin da aka hannunsu amma gobe gaban Allah da a kaddara kana da abin da zai cikin ƙasa na zinariya wallahi ba za a kai gaba Allah amsa ba da Allah bai kofi da wata wanga magana in suke da ban tsoro jama'a kowa uba mutum wallahi ba zai iya gaban Allah ba inda inda zai kafir ai akwai ɗiyan annabawa ɗiyan cikin annabawa sun mutu da kafir sun mutu da suna za su je wuta akwai wasu matan annabawa ne irin annabi nuhu mata ta yi irin su annabi lutu mata ta yi akwai wa'anda uwayensu na irin su annabi ibrahim uwayensu na ba fi musulunci ba shi wa mutuncin ga zama laya shi mutum ya so yi ka yi shi kuma ka mutu ne baka yi ta ba babu ruwan Allah da ina ka hito, wa a heka wa ka haifa wannan bai da umfani abinda ka umfani ka yi musulunci alhamdulillah shi ke ta tsira gaban Allah ke Allah kai muna arzikin cikawa muna musulunci sai Allah ta'ala ya ce ula'ika lahum azabun alim wa'annan mutanen da suka gudu da kafirci suna da wata irin azaba mai zobi daga dadi da Allah ba dauke su mu'limun muja'un wa ma lahum min nasirin ba su da wani mai taimako ai ma lahum min ahadin yunqidhuhum min azabillah ba su da wani mutum daya wanda zai abu daga azaba Allah Wa la yudiruhum min alimi iqabihi babu isqis daga wato danin azabar lara aka samu matsala mutum ya mutu ya ba ba mutunci kuma an samu matsala akwai misalai da yawa wasu sun fi wurin buɗa sun mutu yanzu ka riba ka gani mutum ya kai da dagun ma da layu ga jiki ne ya mutu wani ya ce ya ci maganin bindiga ya sha kaza ya sha kaza ya sha kaza ya mutu wani ya ce diwon magani cikin daji ya mutu aljari ya bahin tsoro ya mutu wani ya tafi ya yi tsaye-tsahe ne wani tsaye-tsahe ne ya mutu wani ya ce wasu abubuwa na shi ya mutu mana akwai matsala ko babu wallahi mutuncin da daga gani shi ina za ka yi tsakira da muhalli abinda maka roƙo ga Allah maɗaukakin sarki ba a zikin cika mana musulmi kuma wallahi mutane sun kama jikin su akwai abubuwa da ma ana ganin cewa ba kafirci ne wallahi kafin ne sun tsaye akwai wanda ya sa aka so da sa da rai sa da rai ne don buƙa ta biya akwai wanda ya ce a yanke kara ta bayanta don biyan buƙata. akwai mutane da ba za ka gani ko kwanan baya an ɗauko wani ya kashe mutane sun mutu amma ya yi tsayin cikin gida ne yana samun kuɗi shi na ganin ba komi na shi ne ya samu kuɗi ne jama'a wasu mutane sun fi gaban Allah sun mutu babu addini wallahi malam akwai ban tausayi da mutumin da ya mutu babu addini ba ka yi taimaka mai da kotu duk da kake so ne ba ka yi taimaka saboda Allah ya yi hukunci ya gama mutunci ɗaya na za ka yi ka samu tsira gaban Allah in ba ka yi shi ba to duk abin da ka Allah bai su in ka yi sadaka kamar bi wallahi Allah bai su ko ka yi hajji ka yi umra Allah bai su saboda musulunci nan da abu gare ka kun ga duka karatunmu ya tuki akan addinin musulunci don Allah jama'a ku za ku kula da addinin kullum sai taba kula gani duk abin da an kasi a cikin kalmar shahada idan mutum ya yi arwallah ya gama sai a ce kalmar shahada da ka gama arwallah sai ka ce ashadu an la ilaha illallah wa da hula sharikala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al in ka tura iqama Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala as-salah hayya ala al-falah ka kalma shahada in ka shiga sallah cikin tahiyya akwai kalmar shahada in ka ƙara sallah ka sallami akwai kalmar shahada cikin azkar inda aka yi na ƙara sallah akwai kalmar shahada duk waɗanda abubuwa ana gwada maka cewa musulunci ne na akwai gari na roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mana musulcin jama'a saboda yanayin lokaci wannan ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala inda muka yi kurakurai cikin karatu mu Allah ka yahe muna inda muka yi daidai kuma Allah kuma na da karanta ka bai aiki da abin da muka ji Allah muna roƙonka da sunayen kai da mara farko Ramadan Allah gwada mana kashe lafiya Allah da arziki da kake ba su Allah ka ba mu alheri da kake rabawa cikin Ramadan Allah ka raba da mu Allah ka samu gama lafiya za mu ba ala ga madama ta shi muna addu'a insha Allah kan wakan lafi tun اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وعلمنا يا بلده وعن قومه يا رب ويذكر يا الله ويجعل الله

يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ya Allah ku sanya su da yare gafa a cikin wannan wasu sanya su da wani da za a yi ma rahama a cikin wannan wasu ya Allah ku sanya su da za a yi da da gudan ruwan a cikin wannan wasu ya Allah ka karɓar su inda wa وقوم مستوفين واستوصيا وأريد ألا تقارى وسجاري مخبرك ألا تقارى وسجاري مخبرك وإذ موت استوصيا ألا تشرك ما يكون يومك ما استوصي بالسنس وأريد ألا تقارى وسجاري ألا تقارى وسجاري فلن بسكت إلا يا الله ما تكشف مثلا يا الله ذكرك اللهم لا الله شريك ya Allah ya dinga su da shiwa wani da Allah kai mun magana shi Allah kai mun magana shi shiwa wannan mu Allah ta Allah ta daidai amin ya Allah ta Allah ta daidai wala Allah ta rubo da ruwa da shiwa wani ya Allah malamu da shukadamu a ubangiji Allah kai musu gafara kai musu rahama amin da malamin shi ka ga duro ubangiji Allah kai musu gafara kai musu rahama amin Allah kai hafiya ga wannan Allah ka sa mu da cikin mu'minin shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا وقنا عذاب النار الصابرين والصالحين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا جعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تهية وسلاما نبيها حسنت مستقرا مقاما قل ما يعبر بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المرسلين والحمد لله رب العالمين